بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ضرب هذا القرآن من كل مثل للي mun buga wa mutane kowane irin misali da ya kamata a buga wa mutane don su gane fi hazar qur'ani a cikin wannan littafi na Allah min kulli masali daga dukkan wani misalin da ya dace da a buga wa ɗan adam shi wanda kuma idan aka buga shi za ka ga lalle gaskiya ce zalla Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi babu son zuciya a ciki babu munamuna ba rufa-rufa ba dungu ba kwana al'amurra wanda ya shafi alƙur'ani gaskiya ce tsantsa to amma su waɗanda ba gaskiyar suke so ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala in ita bi ayatin idan da za ka zo musu da kowace irin aya wanda take nuna gaskiyar abin da kake gaya musu laikulan na kafaru da waɗanda suka zama kafirai butulu za ka ci suna cewa in antum illa mubtiluna ku dai wallahi maɓarnata ne duk wanda ya ɗauki ƙura'ani ya ce da shi zai yi wa'azi da shi zai yi aiki da shi zai kira mutane kuma lalle zai tsaya a ainihin inda ƙura'ani ya tsaida shi zai bi inda ƙura'ani ya ce ya bi to waɗanda ba su son alƙura'ani sai kaji suna cewa in antum illa mubtiluna ku dai kuna so ku kawo mana barna a garinmu kuna so ku kawo mana barna a ƙasanmu kuna so ku kawo mana barna a cikin matasanmu za ku lalata mana al'adun ƙasanmu haka za ka ji suna faɗi in antum illa muftiluna waɗanda suke barnar suke lalata tarbiyyar 'ya'ya suke kawo bala'i a ƙasa su ba za a ma sa ido a kansu ba ballantana har a tsangome su ta yadda za su daina ƙasa ta zauna lafiya a'a sai waɗanda suke ƙoƙarin a gyaru ƙoƙarin a dawo hanyar allah su ne ake sa ido a kansu kuma a ta su ana cewa su ne maɓarnata akwai waɗanda musamman za ka tarda su sayar da miyagun ƙwayoyi sayar da wiwi waɗansu kuma gidajen wasa suka aje waɗansu gidajen giya suka aje waɗansu gidajen zina suka yi suka aje dukkansu wannan wai ba su kawo ɓarna a ƙasa ba sai wanda ya zo yana cewa a dawo kan kitabu wa sunna a dawo a bi alƙur'ani a dawo a bi karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a dawo a bi hanyar da sahabban manzon Allah suka rayu a kanta wai shi ne ake cewa ya kawo barna a ƙasa in antum illa mubtiluna Allah ya kare Allah ya ce kazalika kamar haka nan ne dama ya tabaqu ala qulubil ladina la ya'lamuna Allah yake yumƙi zukatan waɗanda duk ba su da ilimi na kitabu wa sunna duk mutumin da ba tarbiyyar sunna ya samu ba daga asali gun malamansa wallahi zuciyarsa toshe take duk misalin duniya da za ka yi masa sai dai kawai ya daga kai ya ji ka sai ce oh ji abin da ya sa ni a gaba yana gaya mini wai so yake sai ya batar da ni mu muna nan wai su suna nan aikin banza to waɗanda suka zama suna nan ɗin ma na farko yanzu suna ina eh? na farkon ma da suka ce su suna nan sanda annabin Allah ne mursali ulul azami cikamakin annabawa ne ma yake wa'azin suka ce su suna nan daram yau suna ina to kai kuma fa ina ka dosa kake tsammani to Allah ya kare mu kazalika yadhabu Allahu ala qulubi allazina la ya'lamuna Allah yace wa annabinsa wannan lamiri yakan koma wa dukkan wani mai wa'azi na sunna duk mai kira zuwa ga littafin Allah duk mai kira zuwa ga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake kira ga a koma zuwa ga hanyar magabata sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ana ba shi haƙuri idan har bai haƙura ba to ko shakka babu zai yi wahala ƙwarai ya daure ya kai gaci Allah ya ce fasbi lahi hmm. wala ya na na Allah ya ce fasbir ka yi haƙuri inna wa'adin lahi haƙuri alkawarin Allah ai gaskiya ne alkawarin Allah gaskiya ne yayi alkawarin don mutumin da ya rayu akan gaskiya za a kai shi gidan masu gaskiya wanda ya rayu akan ƙarya kuma za a kai shi gidan makaryata waɗanda suka yi koyi da ƙarya gidajen guda biyu ne akwai aljanna ga waɗanda suka yi kyakkyawan aiki suka yi koyi da karantarwar magabata na gari akwai kuma gidan wuta wanda duk ya kangare wa ayoyin Allah ya kangare wa karantawa manzannin Allah ya kauce wa hanyar magabata na gari to shi kuma makomarsa kenan gidan wuta kuma alkawari ne Allah ya riga ya ɗauka ya ce tabbas haka za a yi inna wa'adan lahi haƙƙun kuma lallai wa'adin Allah alkawarin Allah gaskiya ne ka san akwai shubuhohi da yawa wanda za a rinka sawa masu imani sai a rika jan hankalinsu ta hanyoyi daban-daban shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa annabinsa wala ya yastakifannaka allazina la nuna. duk wanda ba ya da ne kar ya ja hankalinka ya sa kaka ja gurki don yanzu nan za a rika taka maka gurki kana cikin tafiya sai a ja ma gurki a ce mm, -mm kai a hankali wannan abu zai jawo ma bala'i wannan abu zai kawo ma musiba yanzu gumakan da iyayenka da kakanninka suka bautawa su kake kushewa baka tunanin kar su sa ma hauka baka tsoron kar bala'i ya same ka baka tsoron musiba za ta afko ma wai don an zagi lata an zagi guzza ka zan su idan ce ba abun bauta ba bane shikenan kayi zagi a yau in ka ce waliyi ba abun bauta ba ne? sai a ce ka zagi waliyi eh ka san su shine zagi eh in aka ce ba a cewa wane wali sai in Allah ne ya ce to kaji ya zagi waliye to duk wanda shi dama tarbiyyarsa ba ta tauhidi ba ce babu yanda za a yi ka kawo masa tauhidi kuma ya ce eh ya yarda shi ba abin da yake so in banda kawai a bar shi akan al'ada wacce tashi ya samu kawai iyaye da kakanni ko kuma shugabanni ko kuma waɗanda suka tarbiyyantar da shi shi ya kasa ake so duk mutumin da zai yi karatu ya tabbatar da yana yin sabon malamin sunna don wallahi idan malami ba na sunna ba ne babu abin da zai ɗora ka kai sai bidiyoyi sai ƙage-ƙage sai girmama wasu abubuwan da Allah daɗe bai girmama su ba wanda ya kamata a ɗora ka a kai ɗin ka ta Allah ka girmama wanda Allah ya ce a girmama ɗin ba za a girmama su ba sai a yi ta ƙoƙarin sa maka ƙin su sa maka ƙaurace musu sa maka nisanta su sa maka ainihin ƙiyayya a cikin zukatan mutane game da su wannan shine illa ta ainihin karatu a gun malami na bidi'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala yastakifannaka na layu inuna waɗanda ba su da ne kada ainihin su ja maka burki su ja ma burki daga inda kake ka san jan burki yanzu nan za a ce to aikan wannan ma ka kauce don Allah ya ce a bi shugabanni Allah ya ce abi manya Allah ya ce abi iyaye Allah ya ce to kuma kai ya ake yi abinda mutanenku suke yi ba shi kake yi ba abinda shugabanninka suke ba shi kake yi ba abinda iyayenka suka yi ka ce ba yi da kyau kai yanzu wannan tarbiyya ce to shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo bai tar da ainihin shugabanni a garinsu ba bai tar da ainihin baffanninsa ba bai tar da ainihin kawunnai ba bai tar da yi ta gefen 'ya'yan babbanni ba abinda suke ya ce yana da kyau saboda mai saboda ya saba wa na Allah ya saba wa umarnin Allah ya saba wa tauhidi duk mutumin da ya dora ka akan abin da ya saba da na Allah kowaye bai kamata a ce ka bi shi ba amma idan ya dora ka akan gaskiya ko da ba dangantakar da ta haɗa ku to shi kuma wajibi ne ka bi shi don binsa ya zama bin Allah ne irin waɗannan shubuhohi wani khawarij Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu yana karatu yana karanta ayoyi daga cikin alkur'ani yana sallah sai wannan bakharijen yazo kusa da shi sai yana cewa laqad uhiya ilayka ilal walaqad uhiya ilayka wa ilal ladina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al khasirin yace wallahi Allah yayi wahayi fa zuwa gare ka ya ma'aikin Allah wa ilal min qablika kuma an yi wannan wahayi zuwa ga wayanda suka gabace ka la'in in wallahi don da zaka yi shirka la da ayyukanka gaba ɗaya sun rushe ayyukan gaba ɗaya da sun lalace wala kunan na minan khasirin karshe sai ka zamanto cikin waɗanda suka yi asara wannan na aliyu yake ƙoƙarin yi wa gugar zana bakarije ne kawarij kawarijawa waɗanda suka fita daga ainihin da'irar sunna wanda suna ganin duk mutumin da su yake tsayawa yana ainihin wato irin wannan cewa a zo a bi sunna karantarwar Allah ta manzon Allah a bi ka'ida na shugabancin su abubakar su umar to shi ya fita daga ainihin da'ira ta addini har ma suna ganin shi mushiriki ne me yasa ya yarda da mubayi'ar abubakar me yasa ya yarda ya yi mubayi'a wa umar me yasa me yasa kuma ba zai nemi haƙƙin yadda aka yi aka kashe usmanu alhali kuma su suka kashe shi to shine sai yake karanta masa wannan aya sanda yake karatu a cikin sallah shi kuma a cikin sallar sai yana sai ya ainihin bashi amsa yace fasbir inna wa'dallahi haqqun wala yastakif wala yastakifannaka alladhina la yuqinuna su suka yi abunsu na ilimi ba wanda ma ya sani shi ya gane ayan nan shi yake karantawa ita shi kuma ya ce to ai Allah ya ce ayi hakuri waɗanda suka zamanto ba su da yaƙini dama ƙoƙari suke su ja muku burki ku dawo ku bi hanyar da suka bi ta to kar ka bi hanyar su eh fasbir kai hakuri wala yastakifanna kallazina la yuqinuna wanda kuma wannan ita ce aya ta ƙarshe a cikin wannan sura suratul rum duk sanda ka tsaya akan gaskiya sai ka samu waɗanda za su rinka yi maka ƙoƙari na su ja ma burki sai ka rika samun waɗanda za su rinka ƙoƙarin hana ruwa gudu to duka wannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi alkawarin sai ya cika haskensa ko da malamin da ya tashi yana ƙoƙari ya mutu sai Allah ya tada wani ko da wannan din ya mutu Allah zai tada wani kamar yadda yan iska ba sa karewa to mutanen Allah su ma kuma ba su karewa kuma dama mutanen banza su suka fi yawa na kirki su ne kaɗan don haka kada ainihin guguwa ta lalacewa ta ɗebi mutum ya riga ganin a ah, to menene babu ciki babu a shi a cikin wannan guguwa komi ba nan ya bi ba karka yadda ka tsaya a kitabu wa sunnanka ƙura'ani da hadisi ko da duk duniya an ƙibi kai tsaya a nan don nan ne mahalicin kai tsaye da ka Allah ya taimake mu to surar da za mu shiga sunanta suratul luqman sura ce da an kira ta da wannan laƙabi suratul luqman saboda ana ambaton labarin shi lukmanu din a ciki Allah madaukakin sarki muke roƙo ya datar da mu ya taimake mu da fahimtar ayoyinta yanda za mu fahimtar da bayinsa farko dai Allah ya fara da bismillah ya ce bismillahirrahmanirrahim alif lam subhanahu wa ta'ala bayan bismillahir sai ya kawo waɗansu haruffan da mun sha bi ta kansu alif lam mim haruffa ne guda uku wanda sauƙinka kawai ka ce Allah ne ya san abin da yake nufi da su sau da yawa idan ya ambace su za ka ji ya kawo labarin alkur'ani alif lam mim zalikal kitabu la raiba alif lam ra ko sai ce tilka ayatul kitabil hakim alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim tilka ayatul kitab ka da ake karantawa ayoyi ne na alqur'ani alhakim wanda yake kwararre littafi ne wanda yake ingantaccen littafi muhukami wanda rubutunsa in ka rubuta ba daidai ba Allah ya aje wakilansa masu gyara kalmominsa in ka faɗa ba daidai ba Allah ya aje wakilai da za su gyara in ka fassara shi ba daidai ba sai Allah ya tona ma asiri an gane Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shi shi muhukami ne hudan wa rahmatan lil musinina alqur'ani hudan shiriya ce wa rahmatan kuma rahama ce lil muhsinina ga waɗanda suke da ihsani a cikin ibadarsu waɗanda suke da ihsani a cikin ayyukansu da maganganunsu ku dubi wannan sifofi na alkur'ani amma mutane ba su damu da alkur'ani ba wa'insu. Allah ya ce ƙur'ani hudan shiriya ce wa rahmatan kuma rahama ce duk mutumin da ya rabu da alkur'ani to baya tare da shiriya kuma ranar tashin alkiyama ba zai sadu da rahama ba domin waɗannan abubuwa guda biyu suna tattare da wanda yake rike da alkur'ani hudan wa rahama wani sai ya yi sati bai karanta shafi bakwai na alkur'ani ba sati wani in ba a sallah ba ba zai karanta ƙur'ani ba takardar alkur'ani kam ka ganta a hannun shi sai dai takardar yobe ta dubu ta ɗari biyu ta ɗari uku fiyat fiyat fiyat yana ta sawa yana ɓoye kullum lissafin sa yanzu yana da dubu goma yanzu na yi ishirin yanzu fa kudi na haɗu ya kai hamsin kudi na dubu ɗari yanzu ina da miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan uku ina da biliyan kaza kaza kaza shi kenan magabata na da kuma na samu sura biyu yanzu alhamdulillah na haddace fatiha da bakara eh? eh ka alhamdulillah yau na gama haddace ali imrana alhamdulillah ya na yau na karkare ainihin nisa'i kai ma'ida ma yau na kare ta alhamdulillah na shiga anam na shiga amfal na shiga haka dai su damuwarsu su su gane qur'ani kuma da bin diddigin abinda qur'ani yake faɗi mu kuma ga munan turmus mun cika duniya amma kuma ƙura'ani mu a aje wani ma gadon ƙura'ani ya yi tun na kakansa yana nan a aje kuma baya karanta shi ya ci masa mutunci wani kuma bai taɓa sayan littafin ƙura'ani ba sai dai kawai littafin rubuta lissafin kuɗi kullum in wannan ya cika a faka shi <laughs> kai littattafan da ake saye a karanta don a gane ƙura'anin ma wani baya ba ruwansa da shi. a halari arba'una hadisan iziya risala askari a wannan duk wannan tsohon yayi ne yaushe ne mutum zai tsaya yana wannan aiki to yaushe za ka nemi kudi in ka tsaya wannan shungullar su ma mutan da ai don ba su da aikin yi ne bukatunsu ne kaɗan a din ba bukatu da yawa ne shi yasa har suka zaya karatu haka ake gani to mutanen da da na yanzu din abinda duk ake bukata a gurin na da kafin a bashi aljanna wallahi kai ma na yanzu sai ka kawo shi kafin ka samu aljanna abinda na da yayi aka ce dan wuta ne in yanzu ka yi shi kai ma dan wutan ne ba wani bambanci in za mu dage mu dage mu bauta wa Allah ba a yi wani zamani wanda aka ce wannan yanzu kam lokacin neman duniya ne an rufe neman lahira babu abinda ake bukata a gunka kamar yadda ake bukata ne a gun na da karka yadda da atina fi duniya wa malahu fil akhirati min khalaqi ka to dan atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar kamar yadda kana ce kana neman kudi baka wasa da shagonka baka wasa da rufarka baka wasa da sana'arka baka wasa da ainihin bididdigin lissafin dukiyarka to ka dage kuma karkai wasa da addininka karkai wasa da bin diddigin ka'idodi na ainihin tauhidinka bin diddigin ka'idodin yadda za ka fahimci abin da ya kamata kai a cikin addininka ya kamata ko da baka fifita addininka ba akan duniya to kar dai ka fifita duniyar kuma ya zamana yanda kake neman duniyar haka kuma kake neman addininka yanda kake kokari a neman duniya haka kake kokarin neman lahira to haka ake so amma kada ka yadda kai da kanka in ka daga kai kaga kai kokari na na duniya ya fi yawa to fa an kusa a fadi warwas Allah ya kare mu to shi yasa Allah ya ce Qur'ani shine hudan shiriya wa rahmatan kuma shine rahama lil kaji ko lil ga waɗanda suke da ihsani annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana ihsani da aka tambaye shi aka ce mal ihsanu ya rasulullah kala sai yace anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ihsani shine ka tsaya ka kwankwance addininka ka bauta wa Allah keke da keke kamar ga Allah kana ganin shi fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka don kasancewa in kai baka ganin sa to ai shi yana ganin ka to me yasa tunda yana ganin ka ba za ka tsaya ka kwankwance ibadar sa ba kai masa yanda yake so ko mai gidanka ne yake kusa ba za ka yadda ka yi abin da zai bata masa rai ba za ka tsaya kai ta ƙoƙari yanda zai yaba maka ko da za ka yi coge sai in bai nan to shi ma allah ka bari sai in ya daina ganin ka kafin ka ha'ince shi ba lokaci ko to ashe kullum sai ka zama to dan keke da keke kullum karka yadda kai hayinci tunda shi Allah baya kaucewa ko ko da kiftawar ido don shi gengedi ma bai kama shi balle a ce yanzu kam yana bacci la ta'khudhuhu sinatun wala nawm Allah subhanahu wata'ala kuma ba gafale yake game da ayyukan sa ba yanda ubangiji yake ganinka a sanda kake aiki a fili to haka yake ganin ka sanda kake aiki a boye yanda ubangiji ya san abun da kake faɗi sanda ka bayyana ka furta a bakinka to haka ya san abun da ka tunana ka tsara a cikin zuciyarka Allah subhanahu wa ta'ala la ya kafa alaihi shay'un babu wani abu da yake goya a gurin shi to ashe shiriyar Allah shiriyar alqur'ani tabbas yana tabbata ne ga masu ihsani masu bin diddigin addininsu suna bautawa Allah kamar suna ganin Allah Allah bike mu sai Allah ya sifanta mana su ya kuma nuna mana irin aikin su alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum bil akhirati hum Allah yace alladhina sune waɗanda yuqimuna as-salata suke tsaye da sallah wa yutuna zakata suke bayar da zakka wa hum bil akhirati hum yuqinun sannan su game da lahira sun yi suna da yaqini sun yarda sun kuma tabbatar da za a mutu a tashi kuma akwai rana mai suna su ranar da ake ce mata ranar lahira suna da wannan yaqini Allah ya ce yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinuna suna tsaye da sallah kaga idan mutum zai yi sallah ya kamata a ce tsaida ta yake yi idan ba tsaye da sallah kake yi ba sallah kawai kake ba za ka samu wannan hudan wa rahama ba ba ka cikin shiryayyu ba ka cikin da suka samu rahama wanda yake yi wa sallah hoton kurciya ba a lissafa shi cikin masallatan kwarai don annabi sallallahu alaihi wasallam da ya game irin wannan ce masa yi irji fasalli. fa na kalamtu salli, ko ma yi sallah ka fai sallah ba to ashe idan irin wannan sallar ana kiranta ba sallah ba wallahi wani zai mutu baya sallah don wani shi irinta kawai ya tashi ya gani ana yi kuma irin irinta yake yi bai karanta ta ba bai nemi saninta ba kuma ta kawai yake don haka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce waɗanda suke da ihsani a ibadarsu su ne masu tsayi da sallah masu yin ta kamar yadda manzon Allah ya karanta, don annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai da ya hau mimbari yadda kowa zai ganshi ya rinka kwatanta wa sahabbai yadda ake sallah bayan da ya gama sai ya ce sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi wannan wajibi ne ka yi ƙoƙari ka gane sallar manzon Allah don ka rika yin irinta ba wai sunna ce mustahabbiya ba ba wani abu ne na ganin dama ba a umarni ne sallu ku yi sallah kamar aitumuni usalli kamar yanda kuka ga ina yi idan har ba yanda yake yi ba kai kake yi to nakan nan fa ba a kiransa sallah kamar yanda yana raye an yi irin wannan nakan yace ba sallah bane irji fa salli fa innaka lam tusalli to ko yanzu mutum yake irin wannan sallah bai yi sallah ba Allah ya tsare mu don haka Allah ya ce masu wannan shirku wato su ne waɗanda kuma suna bayar da zakka dukiyarsu ba tasu ba ce su kadai sun sani akwai haƙƙi na bayin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura ɗaya daga cikin sahabbansa wajen ainihin turawa cewa ya je musu wa'azi ya nuna musu addinin musulunci ya ce amma fa ka yi hattara su ɗin da za ka je gunsu ba jahilai ba ne ahalu kitabin ne awwalu ma uhun ilaihi shahadatu Allah, ilaha illallah farkon abin da za ka kira su zuwa gare shi shine tauhidi ka tabbatar da cewa sun amince babu abun bauta da gaskiya sai Allah ba za a sake yin shirka a ƙasa ba idan suka ce sun yarda sun rushe duk gunki sun watsar da duk wani wanda suke kira sun koma sai Allah ba sa bautar kowa sai Allah to sannan sai ka koya musu sallah sai ka ce da su Allah subhanahu wa ta'ala iftaraba alaikum khamsa salawatin Allah ya farlanta muku salloli guda biyar fi kulli yawmin wa lailatin a cikin kowane yini da dare za ku yi sallah sau biyar a zahar la'asar magariba isha'i asubahi kun yarda fa a ada'uka lidhalik idan sun maka a akan haka to fa sai ka basu labari kuma lalle Allah ya farlanta zakka a kansu. ya farlanta musu fitar da zakkar dukiyarsu sannan yanda ake zakkar dukiyar tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ila fuqaraihim za a karbi dukiyar ne daga mawadata sai a maida ta gum mabukata akwai wanda yana nan yana da buƙatar ya samu dubu biyu kai kuma kana da miliyan biyu to ana da bukatar ka cire wani abu a cikin dukiyar ka shi ma ka bashi kuma sannan da ka bashi din tamkar ka aike shi ne kai mun banki wallahi kamar ka da shi abun nan ɗinka ne mai ma hidima ga shi wannan ka je ka kai mun banki yanzu in ka aike ni na kai maka banki kam in na je nawa ne eh to kamar haka ne in ka da dukiyarka ka ba mutane kamar ka ce su sa ma a banki ne kuma kana zuwa lahira aikatar ka tarda akawun ɗinka daidai yanda ka bada ɗin nan an ninninka shi kamar yadda bankin duniya suke ruwa in ka je miliyan goma kafin wasu shekaru sai ka tarda sun zama miliyan goma ko sha ɗaya ko da wani abu dai to na Allah kuma ninnin kawa yake waɗanda yun fi ƙuna amwalahun fi sabilillahi ka masali habbatin an sab a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu ihu, liman yasha'u masu ba da dukiyarsu don Allah kamar mutumin da ya zuba ƙwayar dawa ko gero ko masara ɗaya tak a cikin rami ta tashi sai ta fitar da zangarnu guda bakwai kowace zangarniya ta yi ƙwaya ɗari bakwai za a samu nawa ƙwaya ɗaya ce ka miƙa ka samu zangarniya nawa bakwai kowace zangarniya tana da ƙwaya ɗari bakwai wannan alal aƙalli kenan Allah ya ce ina ai Allah yana ninninkawa sama da haka ga wanda ya so to kaga ashe dukiyar da ake fitar mata da zakka dukiya ce mai albarka dukiyar da kuma ake kokarin yin riba a cikinta ake kankamo ana rowa wa man yabqal fa inna ma yabqalu an nafsihi duk mai rowa yayi wa kansa rowa wannan ajiyar da za a yi maka a bankin lahira kai kaki kace baka so na duniya za ka je bankin duniya kuma ba zai bi ka lahira ba kana mutuwa ka bar rikici gun magada kawai sune ne za su yi ta rikici su raba dukiyar kai kuma ka je lahira matalauci ka da komi Allah ya kare mu shi yasa Allah ya ce ita sadaka tana yurbi sadaqat wato ita sadaka a cikin dukiya tana sa albarka sannan kuma riba tana sa rashin albarka a cikin dukiya Allah ya kare mu da yawa yanzu dukiyoyi zaka tar da riba ce a ciki da yawa don kasuwancin yanzu da wayo-wayo ake yinsa. idan mutum ya zo kawai wayo yake yi yadda zai loba abokin cinikinsa Allah ya sauƙaƙe a zakka tana daga cikin sifofin masu imani mai imani shi ke iya fudda zakka sannan kuma lalle ana so mutum ya zama mai yaƙini da ranar lahira wahum bil akhirati hum nuna, Allah ya ce ulaika ala hudan min ula'ika irin wa'annan mutane da muka sifanta sifofinsu a nan wanda Allah ya ce wato suna samun shiriyar alkur'ani sannan kuma su samu rahamar Allah to su ne Allah ya ce ula'ika ala huda waɗannan fa su ne suke kan shiriya min rabbihim da ta zo daga wajen ubangijinsu masu tsaye da sallah bayan sun riƙe tauhidi masu ba da zakka da sadakoki da kyauta da zumunci a cikin dukiyarsu sannan waɗanda suke da yaƙinin za a da alkiyama don haka ba sa son abin da zai jawo musu matsala in an tashi alkiyama shi yasa suke taka tsantsan a cikin rayuwarsu duk abin da Allah ya haramta sun haramta shi sun tsaya daidai inda Allah ya tsaida su to ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihuna waɗannan kuma su ne za su samu rabo babba idan aka tashi alkiyama babu rabon da ake kiransa babba kamar ka ganka tsakiyar aljanna Allah ubangiji ya samu ciki duk mutumin da ya wayi gari ya ganshi cikin aljanna kai wannan mutum ya rabauta wa man zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur duk mutumin da ya ga ya samu ya tsira daga azabar jahannama ya ga ya shiga aljanna kai faqad faza wallahi ya tsallake ya haye wannan shine ya haye ya han ya haye nomination ya haye kaza ya haye kaza ya haye kaza duk wannan ba hayewa bace ya shiga ne ba wanda za a ce ya haye sai wanda ya ganshi cikin aljanna ya ga ya tsere wa shiga wuta ya shiga cikin aljanna to faqat faza wannan shine wanda ya hai amma duniya duk da ka samu rudi ne wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur ba wani abu ne rayuwar duniya ba in banda kawai dan jin dadi ne za a baka karami in kai wasa sai ya rude ka wani yanzu idan ya samu miliyan ɗaya da rabi ya su nasa ne kullum yana jin ɗan baya rabuwa da dubu hamsin dubu goma a jiho sai rika jin wani shuhuri kamar ana mar allura eh, sai rika jin girman kai yana shigo shi kai ni fa yanzu fa ba dama wallahi yanzu in mutum ya matsa mu sai daure shi ni yanzu shi fa ya yi kuɗi wai yanzu ba a taba shi to Allah ya saurare mata duniya qalil jin daɗin duniya ƙanƙani ne wa mal hayatud duniya illa mata'ul ghurur dan jin daɗi ne mai rudi sai ya ruɗar da kai ka ɗauka. yanzu kan fa ka more yanzu kan ka ka gama shirye-shiryenka na jin daɗin rayuwa ashe mala'ikan ɗaukar rai shi kuma ya matso ka gama gida gidan ya haɗu. ka sai motar shiga ka gama bude masana'anta kamfani an gama komi da komi an soma an zuba ma'aikata kawai sai mala'ikan daukar rai sai ya zo cuk an tafi sai ka je ka tar da ramin ka emci ba komi ba ka tura komi lahira sai a zo ana ta cika wuri ru ai alhaji wane ne ya rasu daga abuja daga kano daga katsina daga kasashen waje ai ta zuwa kafin wani lokaci gidan kwan kowa daga ya zo ya yi kukan ƙaryan nan ya tafi shi kenan nan, ƙarya ne ‘ya'yanka idan suka zo fi <laughs> can ciki yana dariya eh wallahi shi ma yanzu dama ya maka mun ba na samu ga dukiya amma ba ma yanzu kamar tun da ya tafi dole a raba gado dai aiko sai a raba a ba shi ya kaga shi ma yanzu kan shi ma shi ne shi ma kafin ka ce ne cut ya tafi wannan ya gaji wannan wannan ya gaji wannan karshe har a rasa mai gado inna hannun nursul arba wa man alaiha wa ilayna yurja'una karshe Allah ya ce mu ne za mu gaje kasar wata ran sai an rasa mai gado duk an dawo mana Allah ya taimake mu Allah ya ce wa minan الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل ambaci sifofin mutanen kirki waɗanda suka tsira daga azaba dalilin ayyukansu da sifantuwarsu da abinda Allah su da misaltuwarsu da abinda Allah ya misal ya ainihin dora musu ya sun misaltu da umarnin da Allah ya umurce su da shi sun nisanci abinda Allah subhanahu wata'ala ya ce su nisanta to sai ya kawo labarin wayansu kuma ka san su wayannan farko aka ce tilka ayatul kitabil hakim هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون kaga wannan su ba abinda suka sa a gaba sai littafin Allah ko ko kaset zai saya zai sai ko abin da yake fassara kira'a in sana'a yake ma in zai sai da sai dai sai da amma ba zai rika sai da waka me sai da waka ya shiga uku mai sai da kalangu ya shiga uku me sai da kayan kida ya shiga uku don kana taimakawa shaidan ibadar shaidan addini shaidan ya yadu mutane suna ganin kamar banza ne yoni kam ina ruwana ba dai ya ga ya bani yobe na na tura ma ka tura akwai lokacin da za ka je ka tar da abun da ka tuttura din in za ka tura wa mutum tura mar alheri taimakawa alheri a to ai dama duk abin da mutum yake so in ka ce shi za ka taimaka masa da shi to da annabawa ba su cika saƙonsu. annabawa da suka zo abinda mutane suke so suka rika gaya musu to kai kuma yanzu ka zo abinda mutane suke so shi za ka ba su ka ba su abin da Allah yake so ba a sai da haramu kamar yadda aka hana sayan haram to tun da an yi magana alkur'ani dole ne alkur'ani ya samu kishiya ƙur'ani yana nan ana karanta shi mai imani yana jin daɗi mai imani in ya karanta ƙur'ani yana jin daɗi in kuma ana karantawa yana jin sautin ma yana jin daɗi in ana fassarawa yana jin daɗi to wani kuma fasiki shi in ana waka yana jin daɗi in shi yake wakar ma yana jin daɗi kishiyar ƙura'ani ce Allah ya wa minan nasi daga cikin mutane akwai man yashtari lahawal hadisi wanda shi kayan wasa kawai yake sai maganganu na wasa maganganu na wasanni shi yake saye ko littafi sai dai ya sayo littafin story littafin labarai na almara wanda kawai tsari ne ƙarya ce kawai shi zai rika sayowa ba zai sayo littafin hadisi ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai sayo littafin tafsiri ba ba zai sayo matani na karatun ayoyin alkur'ani ba ba zai sayo littafin fikihu da zai fahimci addini a cikin sa ba sai dai littafin da yake karantar da labaran ƙarya wannan mala'ul hadisi aka tambayi abdullahi dan mas'udu aka ce me Allah yake nufi da wannan aya wa minan nasi man yashtari lahwal hadith li yudilla an sabilillah qala abdullahi ibn mas'ud yace al-ghina'u waka ake nufi yace wallahi allazi la ilaha illa huwa yuraddiduha wallahi allazi la ilaha illa huwa wallahi allazi la ilaha illa huwa yuraddiduha thalatha marrati haka ya rinka maimaitawa har sau uku yace wallahi na rantse da Allah da ba abun bauta da gaskiya sai shi na rantse da Allah da ba abun bauta da gaskiya sai shi waka da kayan kida na waka ake nufi man yashtari lahu hadisi li yudilla an sabilillah da cikin mutane babu irin su ne zai je ya hado kayan kida mai tsada kuma sallah yake kayan kida mai tsada kuma musulmi ne sai ya zo kawai ya kama sana'ar kiɗa da waƙa in ka je birni za ka tar da har akwai shagon su kalambu su gurumi garaya kuntugi kayan kiɗa na gargajiya duk ga shagunan su na ana saida ga kuma shagunan kiɗan kayan zamani irin gangunan turawa da jitarsu da komi su ma da kayan danne danne da za ka ji sauti yana fitowa da tsintsiyarsa kawai a tace eh? akwai wanda su sana'ar su kenan abin da suke saida wayan kuma sai su je su sayo su bata fasahar a wajen su da mutane daga jin qur'ani su kawar da matasa daga karatun qur'ani su rinka sa musu son ra'ayin kida da waka abdullahi dan masahudi yace wallahi allazi la ilaha illa huwa wallahi allazi la ilaha illa huwa wallahi allazi la ilaha illa huwa al Allah ya kare mu ibnu jaririn dabar ya ce duk wani abun da zai zama shagaltarwa daga karatun alkur'ani ana kiransa lahawal hadisi don shi kur'ani idan ya zo ya faɗi kalma ba a tsayar da ita akan ainihin gefe ɗaya ya yake nuna ya sa uku ga fili da an gane ko duk abinda kaji ƙur'ani ya kawo ba zai tsaya akan lafazi ɗaya ba kawai kuma karka tsaya wai kana cewa ai ta sauka ne akan wani kaza a makka qur'ani in ya takaita akan mutanen makka kawai kenan ba ba sauko da shi don duk duniya ba sai su zo ayar da aka saukarwa arnewa ne ita za su zo su karanta mana eh ai wannan ayoyin arna suwa ne da suwa ne da suwa ne aka saukewa ita to abinda ake lura da shi lafazin ba sababin ba aya takan zama sababin ta wani ya yi abu kaza to daga nan kuma duk wanda ya irin wannan abun da makamancinsa ayar ta bi ta kansa Allah ya kare mu don haka wa minan nasi daga cikin mutane akwai man yashtari lahawal hadisi wanda za a ga shi wasanni kawai ya sa a gaba kayan wasa wake-wake kayan kida maganganu na batsa shi yake sayowa da kudinsa ko kuma yake saidawa a sana'arsa Allah ya kare mu a liyurilla an sabilillahi don ya bata daga kan hanyar Allah ya ɓadda waɗansu duk mutumin da ka zo kai abin da ya saba wa ƙur'ani ya bi ka kaga kai batacce ne kuma ka ɓadda wani yanzu mawaƙa mutane nawa suka ɓatar mawaki yanzu in ya bayyana a garin nan kafin kai mai wa'azi mai karatun ƙur'ani ka samu matasa goma wayanda za su nace shi ya samu ishirin ya samu shirin idan aka yi sabon wa'azi kafin ka samu masu yawan jinsa in aka yi sabuwar waka sai ta fi yaduwa sai ta fi tafiya idan ka je gunda ake turawa a kwamfuta kafin a tura wa'azi goma an tura waka ɗari waka ɗari wani malami da yawa zai ce wani ya zaro ya zo ya same ce kaga wannan wayan na kwakwalwar kawai yanzu akwai waka ta fi dubu ya ce to ko da ubanka da uwanka kuka taro yanzu za ku gama jin waka dubu waka eh? dubu yaushe za ku gama jin su to sai kaga mutum ya dura a kunne wuni yake yi rugugun, rugugun, rugugun, rugugun. aikin kenan ga ba baka iya ba ga addini baka iya ba an shagaltar da kai an rude ka kuma har fada ake a kai ba wai don me ake hana mutane waka don me ake cewa waka ba kyau don me malamai wai sun ma sun fito suna taimakawa shaitan malami dai na addini wai yazo yana goyon bayan waka yana faɗa don me za a ce waƙa ba kyau sai a yi taron addini ka ji filin ya ruɗe da ganguna ka rasa ma menene a wurin wai taron addini ko ina kai kawai kiɗa za ka ta ji wai kuma taron na musulunci ake saɓanin abin da yake faruwa a da dan aka ce taro na musulmai ne za ka ji shuru ba ka ji murya kowa sai malamin da yake wa'azi sai dai gunda ya bada mamaki a yi kabbara kawai ko a yi tasbihi ko a yi haikala amma ba za ka ji ainihin rubuki ana tada ƙura ba yanzu kuma fa yanzu aikin kenan kuma an ce shine wai ingantaccen addini kenan wancan irin wanda sahabbai suka yi ba shine mai kyan ba wai wannan da ake yanzu shine mai kyau amma malaman da su sun ce mana ma jal in ya zo irin haka zai yi in ya zo shi ma haka zai zo da ganguna kuma zai turo wakilai kafin ya zo da malamai suna gaya mana haka da ka irin bayanai da malamai suke yi in kuna karatu ya ce kuyi hattara lokacin ma waƙar irin su shata ne su don goyiro da shauransu ce wallahi kuyi hattara da zuwa gun waƙe-waƙen nan domin dujjal nan gaba zai zo zai turo wakilansa da waƙa da kiɗa za su zo za su zo da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe su yaudare ku ƙarshe wata rana sai katar da malami yana kiɗa ko yana jin kiɗa matar malami ko tana kiɗa ko tana jin kiɗa ɗan malami ko yana kiɗa ko yana jin kiɗa matan aure kiɗa mata masu zaman kansu karuwai kiɗa in dujjal ya zo ko ya fara turo wakilansa haka da malamai suke gaya mana kisoshi irin na kai wanda in suna wa'azi suke gaya mana don jan hankali kada a kusanci irin wannan to yanzu abun gashi nan yana nema ya zama kamar ya zo domin wayancan malaman Allah yana ba su baiwa don su sun tsaya akan gaskiya ba kamar malaman da nan gaba za su zo ba masu daurewa kiɗa da waka gindi ba a masallaci a zo a rude ana kiɗa ana waka annabi sallallahu alaihi wasallam da yace bai tsoron shi za a kada wa ganga a kada wa jita a kada wa gogi a kada wa komi ai masa bushi a ce shi ake wasawa salatin da yace yi masa kamar yadda Allah da mala'iku suna yi kai ma kai wai shine sai da kida da waka za a yi shi maza da mata ana rawa wai sannan ne wai salatin zai zama salati zikiri wanda aka ce kalma ce ta tauhidi maɗaukakiya. la ilaha illallah wai ba za a faɗe ta ba sai an haɗa mata kiɗa da waka maza da mata ana ba da muryoyi masu daɗi sannan ne wai zai zama zikiri ya kamata mu ji tsoron Allah wallahi mu ji tsoron mu da Ubangiji duk mutumin da zai faɗi ya tabbatar da gaskiya yake faɗi Allah ya kare mu wannan aya ta wa minan nasi man yashtari wal hadisi li yudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidha huzwa sai dai gobe insha Allah sai mu tashi a kanta domin an nuna lokaci ya yi muna fatan abinda muka faɗi daidai allah ya ba mu ladan shi abinda muka kuskure ko muna fatan allah ubangiji ya gafarta mana allah ya ɗora mu akan turba ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam allah ya ɗora mu akan abin da zai fitar da mu ranar gobe kiyama mu ne sanci azabar allah mu faɗa cikin rahamar allah da rahamar allah ne ah. na amma yana kan game da abin da ya shafi sallah hmm. na'am tambaya ba da suka abin da ya shafi sallah hmm. to ya ga idan ana miƙewa wajen idan aka yi sujjada sai ga ya yi hannun shi ya dunkule shi hmm. shi haka wata sunna ce eh akwai hadisin sa sai dai sun tafi akan akwai dalilin da ya sa a kai haka wayansu kuma sun tafi a kan cewa wani lokaci dai an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka kawai ko illa iyaka dai wannan ba za ka kawo masa cewa ya yi bidiya ba tun da yana da ainihin asali eh. game da abin da ya shafi irin zaman da ake yi hmm. sai an yi sigara an taso hmm. a zauna a a shine jilsatul istirah na'am eh wanda shi ma an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi irin shi sai dai ba lokuta ko da yaushe bane an samu yayi irin shi shi yasa yin sa din ya zama nadiran nadiran dan wata rana kai irin shi ba a cewa kai bid'a kuma bai wa ai kamli ko kuma ai badi irin shi baya sawa a ce kai kari a sallah kaza yi badi

eh akwai hadisin da yake cewa wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yusmiu na ayata aw ayataini ahyana annabi wani lokacin har yakan ji yadda mu aya ko aya biyu wani lokaci sai mu dan ji alamar ayar wani lokaci wani lokaci kuma sai mu ji shuru eh wannan ma bai sawa a ce sai an yi ba na'am wannan shine karshen ƙarshen majalisinmu na yau cikin yarda Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan wata na Ramadana da muka shiga Allah ya samu daga cikin masu samun alkhairar da suke ciki Allah madaukakin sarki ya taimake mu da nisanta duk abin da zai bata mana azumin mu ko ya bata mana ibadunmu. Allah ya taimake mu da nisantar majalisosin da suke bata addini ko suke bata masu addini Allah ya taimake mu da nisanta temkulolin da suke ainihin maganganun da su fi dace ba game da abin da ya shafi addini ko masu addini Allah ya taimake mu da yawan halartar inda ake cewa Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah kuma ya taimake mu da aiki da abin da muke ji wajen malaman mu Allah kuma ya saka wa malamai da alkhairi waɗanda suka ba da lokutan su suke gabatar da tafsirai a ko'ina a duniya muna addu'a Allah ya taimake su ya tsare su ya kare su waɗanda suka goya musu baya suke taimaka musu su ma Allah ya taimaka musu kamar yadda suka taimaka wa addini akwai bayin Allah da yawa waɗanda suke taimakon bayin Allah a cikin wannan wata na Ramadan ko dai suga ko gero ko dawa ko masara ko abin masarufi to kamar yadda suka taimaka wa bayin Allah su ma Allah ya taimake su Allah ya sa'wa wa ainihin dukiyarsu albarka Allah kuma ya taimaka mana da sassauta wa juna a wajen sana'o'inmu idan mutum yana sai da kayansa dubu biyu da ɗari biyar yana da kyau a cikin watan ramadana ya sassauta wa musulmai ya sayar musu da ɗari gurgudu ya rage naira ɗari matuƙar ba ya faɗi ba riba ba da in kana cin ribar ɗari biyu to ka haƙura da ɗari ɗari domin ka samu albarkar watan ramadana haka ake so kar ka ce bari in yi ƙari saboda yanzu ana yawan sayan siga A'a a ka yi rage don ka rika turawa kai ma ka samu su lahira Allah ya taimaka mana wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akihi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa rahim Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahim tabarik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma izz al-islam wal muslimin wa adhil shirka wal mushrikeen wa dammir al-kuffara wal mulhidin وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا ولجميع المؤمنين وهدنا وهد اولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم يسر لنا ولا تؤثر علينا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله 好了，回来。上。